Wata sabuwar badakalar siyasa ta kunno kai a jihar Kebbi, sa'adda majalisar dokokin jihar ta aikewa da gwamnan jihar takardar yunkurin tsige shi daga mukaminsa kwanaki 29 kacal kafin karewar wa'adin sa to sai dai fa lamarin ya biyo ne kwana ɗaya bayan da tsohon kakakin majalisar da aka tsige shi tare da wasu shugabannin majalisar a watan nuwamban da ya gabata suka tattaru da sauran takwarorinsu da suka sauya sheka zuwa jam'iyyar apc da ta lashe zaben gwamnan jihar suka tsige sabon kakakin hassan muhammad shalla tare kuma da mayar da tsohon aminu musa jega akan mukamin sa. na kuzanta da shi akan dalilansu na daukar matakan. lokacin da muka dawo mun ga takardu mun ga approval da wayan da suke ni bai dace ba a bata kudaden kudaden jihar Kebbi a inda bai kamata a bata su ba akwai kudaden da yawa aka kashe wanda suke kallo ba su cikin budget akwai kudaden kuma da aka kashe mun tabbatar da ba su kai ga mutanen da ya kamata a kai ba kamar approval da aka ce an ba malamai miliyan ɗari uku da goma sha biyar sannan kuma akwai kudaden da aka ce an ba na security wannan shi ya zabar da mutuwa ba gaskiya ba ne gwamnati suna butun karewa a rika fallasa eh, ya kurkuɗa da ya mutane shi yasa muka ga abin da ya dace bari mu dakatar da wannan abu a kira gwamnati shi bayani in ya kasa bayani in ta sama ɗaya shi baka ganin kamar a iya cewa kun yi gaji hakuri ganin cewa kamar abubuwa sun zo ƙarshe na wannan gwamnati eh, tunda bai fi saura kwanaki talatin ta kammala wa'adin mulkin ta ba ina ina ina so ka gane wani abu idan kai rashin gaskiya idan ka gane rashin gaskiya ya kamata lokacin da kai sai a dakatar da kuma a hana maka wannan rashin gaskiya kuma abin da ka ɗauka na kai mutane kamar maida ba ba sai an wuce ba idan muka ce mu yi hakuri sai ya wuce sai ya sauka ai ka ga mutane za su a? Ah, okay don bai mulki na shi sa aka yi haka nan amma tushe na cikin mulki ya kamata in abin nan in an tabbatar da an establishing fact ga wannan abu bai mai da kayan mutane duk wani yunkuri na jin ta bakin gwamnan jihar ko kakakin majalisar da aka tsige bai yi nasara ba to amma a martanin da ta mayar jam'iyyar PDP a jihar ta ce don sun ci zabe ba haka ya kamata su fuskanci al'amura ba Alhaji Muntari Sarki Jega babban jigo ne a jam'iyyar ta PDP a jihar Kebbin. Abin da ya gabata kowa ya sani dukkan majalisa 'yan PDP ne. Ganin bukatocinsu ba su iya biya a PDP ya sa suka ƙaurace zuwa APC. To tun da haka ya kasance ya kamata kawa kanka adalci kawa mutanen jiha adalci. kullun shi dan siyasa ko da yaushe idan Allah ya bashi nasara ga zaɓe to ya gode wa Allah kai abin da zai kwantar ma al'umma ta local government ɗinka ko ta jihar ka hankali ba abin zai kawo rigima cikin jiha ba abubuwa suna ta faruwa waɗanda ba shi ne siyasa ba ba shi ne cigaba ba Abinda ya kamata in har kai masoyi ne ga zababben gwamnati to abin ya kamata kai mata abin zai janyo mata kwarjini ba abin zai rusa ta ba kamin ta hau gadon mulki kamar irin abubuwan nan da suke faruwa rusa gwamnati ne murtala faruk sanyin na muryar amurka daga birnin Kebbi a Najeriya.